الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل يوم كان بلغة عدين المسلمين الدرغة يدين جهة السلي شيء لكم تنبئيكم كما يدعون كتابة أقول لك الله يحيي الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأفضل الصلاة وأتم المرسلين على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادة التابعين وللعلماء العاملين والأئمة أربعة المجتهدين ومقلدينهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين kamar da yau da aka yi wanda ya wakilci ne wannan filin ya yi magana a kan jiri tambayoyinku insha Allah kuma a Allah ya ƙarfi da ci gaba da farfadoyi kamar da su a yau su an sani kullum al'amari na taimaka bai karewa tsakanin al'ummar musulmi musamman da suka fahimtar da su wasu abubuwa da sun kalli na fahimtar su da bismillah da tambaya da hauki bayan ya sallama wasu Allah ta zafa ta malam menene hukuncin cin abincin a zalimai a cikin addinin musulunci so wannan bayan Allah da ya tambaya a kan cin abincin azzalumai da kenan idan ka aske abinci waɗanda ka san ba za su samu abincin nan da sun azzalumci ke barayi ko yan kasu masu da misali da sauran su yan waɗanda yan wasu na samu abincin nan da sun haramci in muka duba a cikin wani littafi ake ce ma wannan littafi ana ce mai alhalu sayyali liman arada shurbin zulayi wanda wani malami da ake ce mustapha bulaki mutumin masar ya rubuta wannan littafi to in muka duba cikin wani littafi shahu na goma sha magana a kan irin wannan matsala wadda kuma malamai suna sanar da ita idan ban manta ba wato nan abin da shi malamin ke magana yana cewa وإن هدوه القرآن الظلماء فأنت بالخيار الحكيم دعما وإن أنت لا عليك السبئا وإذ نجم عليه لا منازعا ومن لزاد لا ميل مغصوبا أعظك أعظك والدراهم المغلوبا وإن أكلت منه خوفا فتنا متجميا تصدقا بالإيمان وشهروا كراهة المعاملة ما مثل ذاب الأبد وذاب له أقول لشيء ولا لكاه هيك مغانا أتين وأتينها مغانا سوى سوى في إنت حلال في أبنتم الظالمين كاهل في أبنتم من الظالمين بحيوة عشي سيدة كمان من أبنتي da rashin cin abinci din nan an ba ka zaɓi amma abin da an magana ra'ayi ka tsari na da'ama cin wannan abinci ka dubi sha'anin cin abincin da rashin cin sa wato gabanin da ka ɗayi da cin in ka yi ka ɗayi da cin sa to ka ci ka ɗayi da cin sa ba su ka bari wato a nan lokacin da abinci ya samu gari su a zalimi ya tsaya na kana jinewa ba idan ba ka jinewa ko wannan kan haram ne ka tona kuma kana jinewa ba ka da hanyar da za ka karkace a fito na abincin lafiya amma in kana da hanyar da za ka yi da abincin ka ba to musulunci bai da fito na abinci ba ina yake cewa in halarta in ka halarta su da amin zalama ga abincin azzalumai abincin da za a samu ta zalunci to fa an ta bil khiyari kai kana da zaɓi in ka so ka ci ka ci in ka so ka bari ka bari amma ka tsare wannan magana abinda an kai magana gari ka to wacce fa inda yin ka in ka ci la alaika ta bi'a ba da lafi tare da kai hukuncin wani abinci wa ismihi amma laifinsa wato wannan abinda an ka samu bisa ga fuskar zalunci ga wanda ya zalunci wa man lafi shi don nafsin kur'an ya ce inna masuri ala lafi na jirgin da nasa sai da haka laihin gare shi lamun na a wannan babu jayayya amma a nan na wani jaya da malin kai babu su saɓani amma in ka duba duk da ne gama gada ake in ya zan akwai bukata gare ka kun babu masawa wa mutum ga misalin wannan da na ne wa suki da wasu ba na kwato a haɗu ka rikonka wadda rahima da dirhamai na ba tsara da haka a cikin nan ba wai ana magana akan abinci kawai ba rikon kuɗi waɗanda yake na tsaki da kuma dirhamai waɗanda an riga an tsaso su an gyaran da addasu ko misalin rikon abinci ne wanda ya riga ya farki zai fi wanda aka kwato shi gare shi wato sunan azzalumi abin su min da ya kwato bai san fata da duk abin da aka hannun su bai zama shige ina bisa ga irin kan tsari ke shi wa in aka yi minhu amma in ka ci da wani abinci khawfal fitna don tsoron fitna sun ce ma da sun yi lafin kai maka abinci inda haki tsakaninka da su inda ka ci ba yana yiwa su akwai wata magana da su maka wata uku ba da ta fi shi don tsoron wannan fitilai to ta gani tana mai wadatuwa da lokacin da ta ce min abincin ba tana cikin halin tana da bukata ba ta kake ba wai ta fi shi kana kana nan ta ba to ta sadda kallon kima ko ta samu madadin wannan abincin bayan ka tsarwata ma'ana ka tsarka shi daga barin hikimar su ya kuka samu da don wannan abin da kake ce ka yi sadaka da shi shine abin da kake amma nan inda za ka yi sadaka da shine abin da kake in ba ka san wanda adda abin nan da aka kwato ba amma in ka san me shi to mai shi za ka mai mu gwargwadon abin da kake wannan shine abin da aka sa cikin wannan littafin sulhul jalali man halitta wa wa shaharu karahatul mu'amala sannan kuma akwai wata magana wadda aka yi kuma har da ma mu'amala da shi shi wanda a zalimi wanda an kasan zalincin ya bayyana irin wannan matsala da muke magana to malamai sun shaharantar da kan hanyoyin mu'amala da azzalimi a tsohon mai ko a musharaka da shi ko ta urulla da sauransu yanzu an haɗa a ganin da shi wato ka bar irin wannan abubuwa tare da shi ka dawo da yake ma misali za ka ba a biki ka dawo da saboda haka a shi kenan mu'amala da shi mafi da sayarwa da musharaka da sauransu ne duk wannan malamai sun karantar da zama wannan abin da faru Allah ya kuma da sawaba an halitta ya da cikin jalal sabu ne na yau sabu ke ci gaba ko tambayar mai tambaya na ta biyu inda yake ce aka ga sallah sai ko na halitta ga mutum idan Allah ya hori masa jari na sana'a ya yi ta alhaji da ilimin sana'a kuma wani tambaya ta aka ɗauki mun same ta daga rajin mustafa dole ta ina. Wato wannan tambaya ita kuma kamar yadda aka yi magana a kai inda mu manta ba a wannan littafin da mu magana a kai mun shi ne mutuwa na magana a kan abubuwan da suke haram ga irin abubuwan da kuma an na da mali wanda a kama da akwai da mali musulmi ba ya kuma yi wannan magana inda da mun tara shafi na wato gurfa shidda إن دين لنا عشان تسمع على الله تدعوني وتسمع عشان بقاس تدعوني من الله وتسمع إلي فأنا أسعى لسه ما أدم تيجي في في في الكلاب أسعى لكن في السنة السريعة بس هميسة لا ومن صار بسي أشل من خلص ده هكا دولنا أتاني abin nan ilimi ne wannan suna in ba halatta a su gaba ana yin kasuwanci ba ta da ilimi wanda na wannan suna abba asali na halatta ce sai na bukata da ilimin da yawa kamar kasuwanci da kullum ibara suna bukata zuwa ga sani na sharuɗa na ciniki da kuma na ibara da kuma ayyukan da ke hada da kuma da fahimta wannan yana da yawa amma tashin wani abu yana sana'a kuma yana isa cikin ilimi dan kaɗan wato babu wani abin da yanzu ne sai an samu ilimi ya kafa irin mas'al da sahi ne ya fi al'ad da sauran shi na akwai cikin littafin da ya mihi kuma inda manta ba ina wata shafi na goma sha shidda ina ciwon وبعضها يحتاج للعلم كثير وبعضها ذا يقنع بالعلم يسير وكل غرفة ألال من حلال أجر له بالعلم هجرا كرر بأهل الدين الحق وسنجود وببقى جن بالترميم لأثر الدنيا أثر استجابا سنة التنوي لقلب وما وطاعته أكتب أكل الحرام وفي القول بالمسلمين الكرام وشو وانا اللي شاهي عشان بيشي مجانا عشان كمان wato inda manta ba shahi na wajen ka da shi ne wani tsawari mun yi magana akan abin shahi halal da haram da kuma da za a abubuwa a kai yake wa ba'adu na fashin sana'a wata sana'a da kuma na ta fasaji mai ilmi da kuma yana bukata da ilmi mai yawa wata sanin a sanar abin da ta yi kasuwanci da ijara yana da kafin ilimin yawa don ana son a san abin da a yi sharuɗa na da abin da a san da wajen wani wani ta kuma surun na ba da ba da zafafin wannan kuma ya kana yana wadatuwa da ilmi ya fi yi ɗan faɗa amma dai da kullum wani fitin dukkan tsorfa alawar yin lawajar da wani bisa ga hukun halar wata sana'a kenan. Akamin lamu da ilmi wato asali da wannan sana'a ko kasance akwai ilimi na wannan sana'a ne nan ya yake kokari in da ba ka lafiya ba da ba ku shewa ba dan haka wannan suna abu ne ke sai ya faɗa maka wasu sana'o'i da yake sun so ka bari ko kuma ka kana abin da yake a kan ka da an zuwa kun da haƙi karabu da wannan wato eh, sana'a wanda kuke gani ya kuma yi wani kuna halaka da ita سماع وجذب وأصابع وغيره كما هو أدلة الذنب والتنجيم ثم كنا ترددا سماع وكسى جدار الأبال والأمر مثل صادوانا بينة المعبود وتبوغ الغرام وجور الجن سمعتما إلى سياسة الجنة قد أجل فرنسا وفيها في التنسيشي ana iya mutum na iya addu'a ga abin da shahi matsala idan ke abin nan aljanna sauran suna iya addu'a ko rufe Allah Allah ya kawo mai sauki ko Allah ya kawo mai Allah lafiya sauki amma kamar da abin kasuwanci addu'a na kawo gudun ko rufe shi da rufar duni haka ne kuma abin da shahi ka wato magana ta baɗin murya daga sauki ana da karfita da shi ana da ɗan murya da sauran ko da abin tsukiya ko da ko da wani ko da wani abin ko da wani uku da ka da shi da asali muhimmi asali gababar cin halar shi ne asali da karɓa addu'a in mutum addu'a a karɓa wa hikima da tsanani da sun hikima ne na tsarkake wa kalbin zuciya ta ba wato in mutum yana cin halar وانا زي مسبب محدد يسكت ثلاثتها اللي يقول لك هلك kuma yana zama mutum da mun karɓa abu a kwashi mai littafin hadisi mai yana cewa ta da a asiri shirka da shi da hukun wato yin magana a kan matsalar taba da yake magana a kan yadda karɓa addu'a ko da hajji suna ko masu yi suna ko ko addu'a abin nan ya ko idan yi ba lalai ne haram ta wani ba wa ba'atu ya aqsu akali haram haka nan kuma yana daga cikin ba'a wato mutum wata da abin da an kai shi da bayan abin da an kai shi don haka in mutum na cin halak zai da'a wa sun kowanne cin halak cin haram sun kowanne yana zakkuwa da asalin haram cin haram inda kuma cin haram zai wasu ba'a kuma zai zama zai samu kasotar kalbi kasotar kalbi bushe zuciya ce don haka ta nisanci cin haram ka koma ga cin halal da kullum da sara kamar daga cikin masu kare shi don haka an yi gari da wannan littafi mai magana na halitta ya'a za mu na goma shi da insha Allah za a samu wannan hukunci ba ba abin nan ba za ta yi Allah Allah ya yi waɗannan abubuwa da muka yi magana insha Allah abubuwan tausayi ne magana ya kaɗau wani abubuwan da sai rusa kudda in aka kula ga wannan mutum da muke magana ya a nan ko kuwa ko ne ko kuma da ci gaba sai suka da mai tambaya na gaba yadda muka daga Arabu Ibrahim na fannin Gombe da ya sallama yadda Allah ta gafarta malam menene hukuncin cin haram ga musulmi ko maganar ta nasa da zaɓa amma dai kuma suna da bambanci don har yau za mu koma da cikin wani nisa da muke bayani har yanzu insha Allah wa cikin ne zan ba su haka ba in mun duba wannan littafin dai har yau kan da yake insha Allah mu kuma zai kasu magana amma dai insha Allah ka duba kan shahi na goma sha bakwai za a sami wannan eh, fasaha shi. wato aliyu shi ne halitta ya wato su zulzulalu sahi na goma bakwai za a samu wannan magana a inda shi cewa salatu min fi daga min haramun la yaqbalu Allahu wa sallam فذاك من صلى بثوب فيه من الحرام wa فيه وآكل من لقمة الحرام أم na عباس من الأعلم أنا أهله صباح أربعين بين يدينا إياك أن تخجل الحرام كل الحلال لو من الإحرام فسحة القربة لا تلتزم سبيلها أسدها تقوالي قربان قابيل وهابيل دليل غير الأمن من الجميل دور قلبه لما الله بما أولاه وكل لا مقرب سهد أحق بالمال لخبث وكل ما لم يتبين أجله وهو حلال كله جاهله وهو على جاهل الشيء ما ما سماه من غير أن على أن أصل الجنة هذا هو الأرزق إلى من قال معروف او هذا الجبال لا ينبغي اليوم لما سؤاله ظل الإثيل فسد المال في أمين إثيل الرسالة في تقضي أكثر من ثلاثة أيام في شهر من هو مدان أقوي أقوي وانا حديثي لمن جاء رحمه صلى الله عليه وسلم يوم في مدان أفعل منه فهو عزيز دار mutum ka da عام عبد su to don haka ne zama صلى الله عليه وسلم ya كان akan wannan كان shi ne wani من هل السيارة من على كل الجلال جاءه يقول ثالثة الثلاث من تدعينه حراما صلى يوم تكون سنة حراما لا قدر الله ألا باعت هو من صلى قبلك في كلام أظن الكلام في الله كل بدون المسألة فذاك من الله كما أن يصلى بخير توفيه من الحرام بالحمد لا كبيرة من الحرام وسمع يا من جماعته تزيل هاتي وآكل من اللي مثل الحرام واللي كله الحرام أمين العباس بأبلاء لا أبلاء الحرام العلام بالسمية من المعلمين يجي أنا رأيت في صباح أربعين وهي أربعين لماذا تقبلت وجزاء إن يعتزل وهذا يقول أي إلى كذبه ياخذ إياه يقول فأنت لك يا عبد الله من العرب كل لنا التي سهل اللوم لك عن كل بس مهانا وأمام أبن أيك مجانا إن جديدة ولم يراه عنده ولم أكثر بكما ولم ينفقون بيوم مجانا لأن أنت من samu hadisi الله عن dan خير الأمة كل من القرآن وما دام أن المنزول رحمه صلى الله عليه وسلم يقول ما أكل لقمة من الحرام ومتقبل عمله أربعة يوما wato duk wanda ya kilo ma ba za ta haram Allah bai karɓa su kan kwana a yau to amma abin da aka yi maganganu kamar yadda wani mutum ya ambata masa da fuska ta abin da shafi ya abu wato shi lissafin zalzalai in wa ila cikin babin hajji a muktasar salil yana cewa malamai sun yi magana a kan wanda biyo wani aiki wanda bai da kyau kuma yau aiki mai kyau da zai samu da aikin ta mai kyau sannan kuma ya samu laifin aikin ta mara kyau ahli sunna ولكن وهلا في اتباع مثل حيث من بالاخر فتعالى هو من لنا رحمة ومن فريعة وجدنا بنا كما أنسان لنا في الجنة لما جمع عند أنسى لما جمع في هذا لما جمع حتى يبعى بجه عام فإذا أنا عبد الله لله كان لك مثل بك عند السلوك أبو رسال وإذا عبد الله بسم الله لنا أيضا تفعى عبد الله بسم الله فهذا الزائر فهذا بجه عام وسهلت كرة المرمى وإن هذا أدل أجل تعورا مضمونة لكم سعد مع عام سنكة سبب كما قاتع كتي سبب كما قاتع كما تربيه يعني الله سليم بسوى لا بسا سنة رجع تنبار كتبا مجيئا يو تنبار كبير إنت ألا سيارة مالي سألني صلى الله عليه وسلم ya taɓa yi kiran sallah da kansa ba wani littafin da ake ce na littafin mai kiri usmanu ta zama da Allah da rahmatu wanda ake ce na tambihin bukhari to a wannan littafin ne ka duba shafin na hamsin da takwas akwai wanda ke usmanu sun shafa a da su فكل سؤال تنبأ تاوى في أجل الجواب أما أنت فاضي الباشر النبي صلى الله عليه وسلم العباء بنفسه ثم جعل يا الباشر أن يكون أن تلا بكان فاع أم لا تبين فتنبأ تاوى أما أنت فاضي وسنة تنبأ تنسي أن الواحد بكان فاع تنسي بكبابات wani lokaci daga bilal sun ce alama hazura ko abdullahi da ainihin makasun fakar ajaba suhaili suhaili ya ba da ya amsa wannan wuri da imanin arwawi annahu azzana marratan annabi ya yi kowa shi in ɗaya su da suke biya wannan hadisi a tare da hukumi da mutum da biyar shi wato annan cikin tabi da hukarin shayi na mutum da bakar an kawo mana hadisi wanda ya ce daga cikin in ta tun mun ce amma ya kada tsara su daya su daya al'amuran da ya gama ya ce ya ce wa gaba da mun ce ne ta ma hadisi shi ne da Ahmad da Muslim Ahmad ne da yaji da wata Allah ya ne da fara da muka addako da kuma shi kana hadisi irin wannan daga Muslim na Imam Ahmad ya har da cikin shi ya da shi da wannan da wannan ta amara bilal ya da bilal ya ga mu da wani da an nufi ya tuce an fasalle da ya wasa ya za a fi taɓa sa ya an na ma'anar aljama a mara da lalan da ya wani kuma da mutum kira ya karɓa da na da ya fara su tauri su da sun fi da hadisi na rabanta da hadisi a karan da gani wasu nan da ya kuma tsalan hadisi na a da su su zama mansuwa su yi hadisi su yi hadisi أنا أقول مليكة قال أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل الله يسوى من اسم الدعاء فقال حي على الفلاح وهذه الدعاء لا تقبل الصلاة تقبل التأويلات قبل التأويل انتهى من نوادر الأصول الأصول جاءت من نوادر الأصول وفي أولا في قوله تعالى كما يمكن أن يكون لكم في كل كتاب وفي داود إنا جعلناك خليفة في الأرض الآية وفعل داود ممكن يكون في القصة وفي آية ومولد في المكان القرآن أي لذلك فأوليك هكذا عن تقول لك فقال لك في أهلهما حرم ولا تشتهي دين الكتاب حتى لو فيه اسمك من نبيته قال هو إمام الترمذي في ميعاد الأصول وفي أنا الذي في ولا مثال تلميذ البخاري عند يوم المغنى يا رب الأمر صلى الله عليه وسلم على هذا الكرة في في الهيئة النبي ya faɗa kiran sallah a cikin tafiya lokaci daya لكن لغة الاستفتاء علامة هزيرة من لغة الاستفتاء بلا شيطرة هو بقى أنت عمين كان لغة قبل ما يكون في الثاني هو يعطيك النبي عليه الصلاة وأتبت من وكالة ثاني نعم كل مختص إن شاء الله نبيع وقت من النبي نسوي بقى في وقت البعض اللي في ثاني لغة أنا أقول من تربية inda yake cewa bayan ya sallama akwai magana ina son a taimaka mini don Allah don nawa da wani hadisi wanda an karanta ne cikin dindindin bayani wanda an tafi idan mutum yawa ma ba ta tafi uku cikin kalma guda shi a iya shi mai shi ba ina son a yi a haɗin tsayin bayanin wannan hadisi to wannan shi kuma kashi uku cikin kalma guda kamar da yake tafiya kamar da ko tambaya wannan abin yana magana a kan cewa mutane suna gaggawa da abin da suna da yanki a kai إن الناس قد استعجلوا في أمر كان لهم عناصر ولو الله عليه لأملاه إليهم وتقول ما عمر أجاب أنت جاء ابن عمر صلى الله عليه وسلم أعلم جاء في أبو كما ولا تأتي تكتيب داني جاء من أنت ابن أن يكون هذا من أبو كما ولا تأتي بيني أرتبط كما جاء من محمد صلى الله عليه وسلم أعلم جاء في أبو كما لا تأتي بيني أرتبط فالفرق في هذه الأمر sai da mutum da ya ga da jinki da mutane suna abin da suna da jinki da wasu ne mai gaggawa to da ma ni ko da ni warkar da jinki wanda ya kuke cikin kana ida a cikin cikin da ta da su ya na ne ku ya tsani ko na Allah ya kuke mai warkar da yau ko da mai yana idan ma ko annabi ya da alaikum bisunnah ta amma da cikin wani littafi har yau a cikin wani littafi ake cewa mar'atul lahi Musa في مسلم الابواب لدين الله واصحابه wato littafin sai usman ne sai mu littafi ni ta karanta shi a wani gurin da ko gurin ba amma dai ku ta ta fi an sai tambaya da za mu yi bayani akai wata da kina da bayanin ya kawa in dai da mun ta da wurin da insha Allah wato a cikin wannan littafi ya cewa wato wa in sai da madinatu amma ƙaunar man ɓallaka da zai tafi talata amma zancen da a zancen wani suke na sassa uku a ta hin da zuwa ta mata gare illa da aka zai zuba mini wannan magana ko da nassin qur'ani nassin qur'ani wannan jama'a da kuma jama'a ne Allah ta'ala dan yana kun zuwa ta da la kuma ya qur'ani sai yalla ake amma da mata da aiki ko إلى قوله تعالى هذا قول من يجب فإن طلقها فلا تنياك في تأثم ولا قول العودة فلك وإن أدباها فأحتاك الزوجة عن زوجة من جزء وهي ملاشيها وطلق لبعض طلبتي ضرورة أجنبة هكذا ذلك لا لا كان أن ما أجمل ذاتي طالبين إذا تكتبون والإجابة بالله من يمكن وذلك لما أنه سوى allaka da yake ya suna ta kula da uku wato waya da kan wato kenan abin da muke magana ya fi suna tafi uku amma kuma ya harika bisa kan guda ba ya harika ma'ar ya harika guda bayan guda yadda suna ta uku ya harika ɗaya bayan ɗaya وأمر بردها تسمع من بردها اليوم من لا تعبد إلا الله من الرسول بعد ذلك bayan ya wannan wani kada zalo kuma jirgin wannan magana ya dinda mu jiki da mu jiki sai dan mu jiki ko ana ya ara zahalin da wani wannan zahalin na bari ne sai kuma ta fadi ku kuma kana mai ita la la sun zo din mu jiki dan mu jiki da ku da wannan magana ولا يريد لهم لأن المسح في القرآن والمسح في القرآن هو فإن الله تعالى صلاة إن يثبت الصلاة كل له إلا بعد بيت الله صلاة بيت نامي ولا تعمل كل يثبت من لم مخالفة نفس القرآن هم يستعمل القرآن وهم لا تعمل مخالفة نفس القرآن أحدهم بيت وغير الذي لم يستعمل القرآن بعد yanzu haka a cikin jirgin haka na ko ba magana ce a ba magana ce ana mai ita to yau da yake da rikin ba a sabon tsohon da cikin jirgin ta a rafin kirani wa inna ma kawai inda mulki lalle magana kan mulki fiye a ciki إذا وقعت الثلاثة إيه فتأتيك المتوارد في سنة بلا مع ذلك لا يلتفت إليه فلا تنبع وواحد لأن العلماء لأن العلماء لما لم لأن العلماء لما لم يكن له ذكر في أناس لا يسمى من القرآن من الأمدين الأمانيين وقلت مثل غرملا وما يؤمنون حقيقة كثير ما عمر وهذا تبدأ وجد في فتي أكل في باب رأسي في القرآن لمن ثلاثة إذا وقع إذا وقعت في كلمة واحدة ما وقعت في كلمة واحدة أول ما تلقى تنفوك الفوق إلى غرملا فإن عمر وثبت لهم من هذا السهرة قوة من الكتاب من الله karatun yin ta hankali da kuma yin yin ta hankali shafi da kan da tarihi sai da ta tarihi قال أبو الحسن التجيد أبو الحسن التجيد يا أخي ومن يريد أن يقول لك أتولى الاتجاه لأنه رب أنت في ساعة ثلاثة في كلمة نهار عشان كلمة وداع أي مثال كتبوك ولا مبدا ولا يجوز إمامة لمن تنمن على الساعة لا تأتي للجبل الساعة يستهد الإسئلة في آخر كنت أجاب لمن تأتي له أبو الاتجاه منهم مثل كل يوم الأمام السبيان انت عبد من أن يتعامل هنا فقال ابن يزيد لا يزيد يا اخي القول في بالمدينة قصدي يعني القول بالفيل بأرد أن يبقى شاب في تكاف لا تؤسس في كلمة على الإسلام بالآيات ولا تعرف ألا يعرف الزبان منه ومتفق عليه العلماء يتفق عليه العلماء هنا بسمع من المعلمة في الإسلام ولسمع من الخارج القديم والذي يقول هذا مجال تعتقد هو الجواب منه ويتفرد في ذلك مراجعة مدعية وسنية أكهاتا من سوى مجاهد المجاهد من التأمين من أربع مثلا آه. من سنة ضعيف لهم ورمي إلمي فلا بقى ضعيف الإلم والدليل ومطاله مطاله إلمي ودليل فعلى سبيل الله فسألت لا أجيب الإجماع وحل من ولا لا تعرف على العلماء المعلمات فالواجب أبو الواجب أنا أنت هي أسعاني فقال لي الكريم دي عمل الدلع أمارة دي وتكتبت أنا كلنا في الجزهار من إطلاع الجنة وقال محمد بن عبد الكريم محمد عبد الكريم ياسم أكلم ثاني بكلمة ثانية ما أفعل له بتوابط هذه المرأة بس ده هلا صار عندك ثلاث آلاف اسم قال لي العالم جاهل ومن جاهل ما بالجاهل بالجاهل ما بظلم ما بدأ ثاني وعلى أن الأبن الوفيات أن تقول عن الإيمان lọ́wọ́ ló fi lè fún ìpè ní ayé ẹgbẹ́ rẹ̀ àti ìlọ́pọ̀ àwọ̀dẹ́ ní kàtà. من الأموال الوجهية المكية له أبعد فاسئة له السؤال المياه أو البيرياء وكل ما عن طبيعة الإسلامية من البداية الساعة فمن الساعة في ذلك لك تباسي مع آيات وتعالى أول ما يكون أي شيء يلم يتوسع هي معلومة ثابتة ولكن تكون لديه فيه هو العزيمة كل يوم الأمر لنا والعذاب الأمر الأعلى رب أمر الدين وكذلك هكذا يفعله دون أكل عيسى هذا مكتوب غير بالنبي الذي هو المبلغ الذي يهدي ثلاثة أسر لأنه ما موجود تعالى في الأسر ما ليس من دين الإنسان أمر العزيمة كل كذا وقال الذين كفروا يبقى أنت ثلاثة أخرى يبقى أنك أنت ثلاثة يبقى أنك أنت ثلاثة har ne wanda suke gari ta ala zalika su wannan ala zalika su gari wannan hutta ta su marci ne laifin gari ta asalin ba ainihin lana ke kai sai alaihi ma lahab kuma biyar ta gari illa an ya kuna illa an ya kuna yawan mutum sun ta gani wato zalilai guda biyu mutum na kuma sun da yana da yana da mutum a mutum dajjal mujallal dajjali ne da wasu dajjala ko ma la ya'lamu shi ne wannan da alhalin kan wanda ta arin يصير انا بوديش على كل المتوفين حالي ولو قال الزنازير جام الياغون ولو يريد الاغنى يقول انا هوايا والمفيد ذلك اللي بتواب انه الشيطان الشيطان ما مرتاب ما يعلمنا مريدا مريدا يتواب انه اكل من الهجاب الاشي فلا عبا ان يجب ان يكون في ذلك بدعا باشي قال جدار المهي يجب ان يكون وفرت عبايك ايه ترافق الجنوالي حتى امرها شوف وقال لن يكون لي اللي يعرف بقال أو أو كان هذا كفن في لو كيف بعمل الزمان بيجي على درجة من الزكاة ومن يريها هنا هو جبل كل يمكن يجاوبه يسرى على مثل المخلوق فيك ومن شيء من شر ويصير دين أمين يشتري من غير رواية الإنسان وتجد رواية الإنسان وهذا يتولى من الدواء من ريح الدم من الكيس والجماعة الدم النفس علماء اسمهم هم علماء الذين يؤمنون بسوى الزمن الذين يؤمنون بهم القدم فيهم يؤمنون ما هم يزعمهم من لا يؤمنون بهم القدم انت عبد الله بإذن الله